masu kallo assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na kundin kanewood suna aminu sharif kamar yadda muka sani a kullum manya-manyan 'yan kasuwa masu shirya fina-finai matasa waɗanda suke da jini a jika suna bulbulowa domin ba da gudunmowa wajen tallafa ma kyawawan al'adu ɗabi'u da kuma halayya ta malam bahaushe bakonmu a wannan mako daya daga cikin waɗannan attajirai ne masu kawo gyara a wannan masana'anta wanda ya kafa kamfanin shirya fina-finai kacokan mai suna maido global ina mana marhaban lale da alhaji malam salim maido a cikin wannan shiri na kundin kanewood wa alaikum salam alai salim barka da zuwa barka ne masha Allah a shigowar ku masana'antar shirya fina-finai ta kawo canji matuka saboda kun zo da wani salo na shigo da fina-finai waɗanda ba a saba ganin irinsu ba fina-finan da kamfanin maidu global ya gabatar fina-finai ne waɗanda suke tafi da zamani da kuma matsaloli da suke damun al'umma ku da kafin ku shigo kun hango ire-iren rashin akasin waɗannan abubuwa ne kuka shigo ku ba da gudunmowar ko kuma a'a sai da kuka shigo daga ciki kuka ɗau ɓangare kuka fara gabatarwa a cewa ai ko kafin mu shigo dama dai iri-irin waɗannan abubuwan waɗanda suka rigaye mu mm. sun riga sun kalle su kuma an taɓa wasu ɓangarori da dama sai dai duk yanda ka kai za ka ga wani abun ba za ka iya kaiwa gare shi ba wani abin ko tunaninka bai kai ba ko kuma tunaninka ya kai amma ba ta wannan kake ba wani bangare kake duba ba to yanzu ku a shigowarku yanzu shekara nawa kuma shi kamfanin da ka kafa na maido global shekararsa nawa zuwa yanzu kuma wace irin gudunmowa i bayar a bangarensa ta shirya fina-finai da kuma al'amarin da suka jibanci dangogin haka to gaskiya ni na riga kamfanin maido zuwa domin na zo sama da shekara goma shekara goma kwarai kuwa sai dai shi kamfanin ya samu rijista ne shekara biyu zuwa uku da suka wuce masha Allahu zuwa wannan shekara goma da ka shafe a masana'anta wace irin gudunmuwa ka bayar kafin ka kafa babbar gudunmuwa ta kafa kamfani ka cokan wanda zai samar da ayyukan yi ga ɗimbin waɗanda suke wannan sana'a to ko da na zo dai da farko Ah, lokacin da na shigo masana'antar fim na shigo ne tun ina yaron wani to abdullahi jambulu eh. ah, daga nan kuma na yi ta zama a ƙarƙashinsa na aiki da shi daga baya kuma na tsallake na bashi wanda na fara shirya nawa tun a wancan lokaci a matsayin me kake yaron tare da abdullahi to lokacin da na zauna a matsayin yaron abdullahi jambulo kawai ni ne nake lura da shagonsa ni ne nake lura da duk al'amuran da za a yi na fina-finai misali tun a wancan lokacin ya yi Eh, fina-finai irin su maryatu mm. irin su ibro eh, a maka mm. to tun a wannan lokacin nini ne babban yaransa a shagonsa kai ne babban jami'i mai gudanar da ayyuka kenan ayyuka a wannan gaba daya eh. kama daga gudanarwa ta cikin shago na sai da siyarwa da kuma gudanarwa ta bangaren aikin gudanar da shirye-shiryen fina-finai gaskiya ne haka ne yaushe kuka yi hannun riga kenan yaye ka kai ko kuma gani kai kai kanka ka isa ka cika katin batsa ka balle daga jikinsa a tun a wannan lokacin ni dama ai ina yi ina tafiya makaranta shi kuma daga baya bayan ya saki wani fim din samariyatu sai ya tattara tun da ba ma dan nan kasar ba ne sai tattara ya koma kasarsu to so tun lokacin da ya koma kuma sai ya bar harkar eh. wanda a wannan lokacin ni kuma daga baya sai ni kuma na zo na fara shirya nawa eh. na canja wurin zama da abokanan mu'amala sai na tsallaka na da sabon titi hmm. wurin dan uwanka kai dan kasa ne kenan a ni dan kasa ne mutumin ina ne <laughs> <laughs> eh? <laughs> ni mutumin da ni mutumin dala ne mutumin dala ne masha Allah a zuwa yanzu na san shekara biyun nan ta yi kyau ga kamfanin maido global waɗannan shirye-shirye suka shirya kuma waɗannan nasarori za a iya cewa a iya bugun kirji a ce an samu to mun shirya fina-finai da yawa gaskiya a wannan shekara biyun daga sanda aka yi wa kamfanin rijista zuwa yanzu mm. kuma gaskiya ni dai allah ya taimake ni har yanzu ban san asara ba a masana'antar fim duk fim din da ne duk abin da na saka yana dawowa garin sannan mm. kuma ina samun riba to mm. kaga ni sai dai in faɗi alherin ta ba zan faɗi wani akasin haka masha Allah bayan ga wannan akwai babbar riba ta kyautatawa ko kuma kundin bala ta ba wa sababbin masu tasowa bangarori da dama ah, wani fage na su gwada basirarsu ta bangaren jarumai kamfanin maiduguro global na yi ta bangaren ma'aikata kan ɗauko waɗanda yake ganin cewa suna da ƙwazo suna da abin nan ɗin yin aikin a tare da su ba su dama a zo a tafi da su wannan wani salo ne na shi tsarin maido global kake ganin a tallafa ma waɗanda ba su da wata madafa ko uwa a gindin murhu kuke amfani domin tallafa cicciɓa musu ko kuma wani salo ne na neman sauki ga bangaren yadda za a yi tattalin arziki abubuwa su tafi tunda yanzu ka ce da abin da ka zuba yana da gaskiya ne mm. to gaskiya ba neman sauki ba ne hasali uh, duk fim din da misali in na dauko fim ɗina rabu da maza mm. in ka lura zaka garzali miko ne a ciki shine jarumin mm. uh, macen kuma amal umar ce eh to ai a iya cewa duk matasan jarumai ne kamar shi ma za a iya cewa fim ɗinsa bai fi dan a irga ba a lokacin da aka ɗauki wannan katukan ka shi eh gaskiya ne ita ma kuma za a iya cewa watakila shine ma fim ta na farko to ka gani eh ga waɗanda suke ganin cewa sun ci sun koshi suna nishi mm. za su iya cewa ga salim can ya ɗebi sabon sababbin jarumai ya zuba yana neman sauki amma ya abin yake daga bakin kai ai mun ba neman sauki ba ne da eh. ka kalli yanda aka shirya yanda ake tunanin budget din kowane fim haka wannan yake eh. domin farko bayan shi din ai akwai sadiq sani sadiq ai akwai abdul m sharif kuma eh. ka kalli kansa fim din ma ina muka tafi jos muka tafi ba kano ba ne eh. barin magarin muka yi muka hada da jarumin kano da na kaduna da na jos haka muka hada muka Ka ga ko babbar ɗawainiya ce babbar ce. an hada jarumai na Kano na gurare wajen guda jiha hudu jiha hudu eh, to ka gani to kaga eh. ba wai magana ce ta neman sauki ba kawai kana kallon ya za ka yi da labari kaza hmm. wa ya kirawo lokacin da ya kira kai kanka ce akwai yanayin da in aka zo za a ga in ba kai din ba to kuma sai dai a yi addu'a mm. misali to kaga in labari ya kira mutum dole sai ka neme shi in dai so kake ka yi abinka ya shiga ran mutane eh. kuma mutane su kalla su gamsu da abin da ya zuwa yanzu fina-finai nawa ita maidu global din ta yi da sunan kamfanin maidu eh. fina-finan da ta yi suna da yawa suna da yawa gaskiya ne akwai waɗanda kuke karɓa su yi amfani ku yi musu kamar ɗan rumfa ɗan mayafi ne su fita ta karkashin ku su ɗan biya kuɗin abin da ake biya ko kuma sadakatun jariya kake waɗanda ba su ba su da ƙarfi gaskiya ba wanda nake karɓa gaskiya eh. kawai dai misali ban fahimci tambayar kawai dai eh magana ce ka san wani bai da kamfani mm. yana son yi kuma watakila ba maidu ba ce ta shirya masa fim ɗin mm. amma zai so ya amfani da sunan maidu bisa wani dalili nasa ko ba ka ba mm. wasu sukan ɗan karɓi ɗan kuɗi wasu kuma sukan ce su je mun yi mun taimaka maka amma idan har sun gamsu da labari ko yanayin aikin mutum saboda su ma kai masu illa ganin neman gira a ce a rasa ido a rasa ido gaskiya ne eh. to gaskiya ce ni babu wani fim da ya taba fita da kamfanin maidu wanda ba na maidu bane ba na maidu bane eh ba wannan alakar ba wannan dalilin ba wani fim dai da aka taba yin duk wanda aka gani shi da maidu na maidu ne na maidu mallakin ta mallakin ta ne yawanci kuma duk kai ne kuke daukar nauyin shirin gaba daya ko kuma a akwai waɗanda suke daukar nauyi da yawa a cikin maidu global din ni ne maidun ni ne nake ɗaukan nauyin abina eh. to amma dai hakan baya rasa alaka dole ai ba za ka yin abu kai kaɗai tunda abu ne daman harka fim ai abu ne na zuba hannun jari eh kowa ya zo ya zuba abin da aka samu kuma a kasafta a kasafta gaskiya masha Allah wane ne fim ɗinta na ƙarshe zuwa yanzu fim ku na ƙarshe agola agola yaya shi labarin ko maganar yanayin agola me i kawo maganar agola a ciki to chairman agola wani irin labari ne wanda an yi fim uh, wanda ban yi tsammanin an yi fim mai kwatankwacin labarin ba shi agola shi agola saboda mm. labarin fim ne guda ɗaya da yake tafiya da labarai hudu a haɗi mm. farko ta fara daga ya ta dawo shegiya ta dawo marainiya ta koma kuma ƙarshe take karewa a wulakantacciya masha Allah so amma dai in mutum ya shiga cikin labarin zai gane cewar irin gudunmuwar da su aminu sharif suka bayar a cikin wancan labarin sai ya kalla abin da aka yi masu kallo kuna kallon tattaunawa da muke da mai shirya fina-finai shugaban kamfanin maido global alhaji salim maidu a cikin wannan zango na ga fili ga mai doki za mu tafi hutu kafin nan za mu ɗan kishin gide gurin hawa ibrahim yunusa domin ganin al'amuran da take dauke da su Assalamu alaikum masu kallon mu. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin namu na bayan fage shirin da ke zo muku daga nan harba 24. Masu kallo kamar yadda muka saba a koda yaushe a yau muna ƙauyen tudun kaba inda ake gabatar da wani fitaccen fim. Shi dai wannan fim ya zo muku ne daga CRC Movies. Dangane shi wannan fim din akan me yake magana da kuma inda ɗauka fim yake kasancewa ku biyo ni Hawa Ibrahim Yunusa a cikin wannan shirin. To gashi dai kuma na hango producer shirin wato mai shiryawa. Barka da haka malam yawwa ila bai ina yini na gaji ya aikin to na kuma ga mutane ana gabatar da wannan fim shi wannan fim din ya sunan shi mm, sunan wannan fim din tani da mami akan me fim din nan yake magana mm, fim din ya kunshi abubuwa da dama fim ne da sannan muka duba society mu me yake faruwa sosai sannan ake son a yi fim akan hakan fim ne da yaushe za ga an samu ana samun rikice-rikice tsakanin wannan ƙauye da wannan ƙauye a ko'ina ba wai iya nan nahiyar ba so sannan yaushe tunaninmu ya za a yi a dinga samun zaman lafiya wani ɗan abin da kake ganin ba zai yiwu ba shi yake zama ya yiwu shi wannan mai garin har yakan iya tara mutanen sama ya gaya musu ba su ba ɗayan garin ba su irin abin da dai zai ƙara haddasa fitina to shi kuma Allah sai ikonsa yasa sai ta zo ta da ɗan wancan mai garin so kin ga daga nan zaka fara tunanin to ko a kama shi ko a kama ta su abubuwa sun faru da dama da har ya zamto a ƙarshe ma mai garin wannan garin da kansa ya ɗebi mutanen garin sa ya je can garin suka zauna suka yi maslaha gaskiya dai na daɗe ma ban yi fim ɗin da ya zama na sha wahala kamar wannan fim ɗin ba ba komai ba daga rassan da aka ce min ni ne location manager na wannan fim din tun daga nan na san dole akwai yacce akwai kira dan sha farko wanda aka gani na dauka da kai ba zan sha wata irin wahala farko dan da kawai na ga ai location ne kawai na kauye na dan fara tunanin kawai wala in dan je dan nemi kauye to before in karanta script kenan amma daga san da aka ban script na je na zauna na karanta sai na ga mafi yawancin kauyukan da muke da su wannan kadan sassa ba aiki ba za su bani abin da nake bukata ba ni kuma ina son in gana dan zo da abu modernizing sabanin abubuwan da masu kallo suka dan saba gani to kin san shi aiki ba ma na fim ba kowanne iri ne ba zai wuya kai nasara a ce baka fuskanci kalubale ba kawai dai abin da muke fuskanta shine surutu irin na yara mun zo za mu yi aikin kafin mu kafin mu abin da muke so mu yi muna shan wahala amma kuma nasara ce saboda da ka zo kaya abu fu ka ta fito ba nasara wannan abin shine nasarar ana yi kana yi kana yi har Allah ya kawo karshen abu to lokacin da ake ɗaukan fim ɗin kin san a rayuwa ba za a ce iya mutum biyu bane duk duniya a guri ka zo bakin ruwa bakin ruwa dole zaka samu masu yin wanka masu yin su masu zuwa gona masu zuwa wanke jiki masu rake to dole muna buƙatar wannan ambiyansa amma akwai wanda in ba shi da mahalli a ciki za mu kokari mu ga mun dakatar mun cire wannan abu amma akwai wanda mu muna so kuma wannan ma daga baya da kanmu ma muke zuwa mu ɗauka shi kin san fim in za a yi fes za a fara baka labari in aka baka za ka duba ka duba za ka karanta za ga wani irin sutura ya kamata mutum ya sa walau mai hali walau masarauti yanzu a wannan labarin akwai gazalimi ko shi ne manu ga shi dan hakimin gari ne yana sa normal kaya amma yana sa kayan da zai nuna dan sarauta ne shi kin ga yanayin kayan yanayin labarin shi ya nuna ga kayan da suka cancanta a sa ba ra'ayi na bane ba to masu kallon mu iya abin da zamu iya kawo muku kenan daga cikin wannan shiri na bayan fage kun ga da yanda ɗauka fim ɗin ya kasance fim mai suna tani da manu a inda nazir dan hajiya ya kasance mai shiryawa sannan kuma wani fitaccen jarumin Ali Nuhu ya kasance mai ba da umarni. Kun ga yadda ɗaukar fim ya kasance a inda mun tattauna da jarumai mabambanta sannan kuma mun tattauna da sauran ma'aikatan. Da fatan kun nishaɗantu da wannan shiri na bayan fage wanda ni Hawa Ibrahim Yunusa nake cewa mu kasance da ku a wani makon. masu kallo barkamu da dawa a cikin wannan zango na ga fili ga mai doki a cikin jerin shirye-shiryenmu na kundin kanewood a tare da ni akwai alhaji salim maidu shugaba kuma mai shirya fina-finai daga kamfanin maido global nigeria limited akwai matsaloli a maidu da suke damun wannan masana'anta na rashin kudade rashin al'amarin da suka jibanci masu sata fasaha rashin ilimi da yake na gudanar da al'amuran da kuma kalubale na zamani alal misali yadda kasuwa take tangantalgan yanzu fina-finai na cd suna yi jiki ana daukewa an koma tasashe na intanet da wasu kafafe na daban na zamani waɗanda ta nan ake mu'amala fina-finai da su nemo ya kake ganin numfashin wannan masana'anta zai ƙare ni har yanzu gaskiya ban haƙura da kasuwa ba kuma har yanzu ina ganin ita kasuwa wato wani yanayi ne dama yake zuwa a duk kasuwar duniya duk mm. inda ake siye ake siyarwa mm. yanayi yana iya zuwa mai daɗi yana iya zuwa akasin haka so da haka kawai mutane ni abin da na fahimta shine mutane mu ci gaba da addu'a mu ba wa kasuwan nan muhimmanci domin kasuwan nan ni a fahimta ta nan ne ƙarshe kar kasuwa wacce kake nufi kasuwa wadda mutane za su iya cewa gargaliya ko kuma kasuwa ta zamani tunda yanzu an kirkiri kasuwanni na zamani da yawa kuma da su ake juya miliyoyin kudade ake mu'amala da su kana zaune sai dai ka ji abin da bature yake cewa alat kyalan ya shiga kudade kana ganin me yake gudana mutane ne suka ga fim dinka ko suka siya ko suka yi mu'amala can kwa sai kana bi kana zaune kana jira kana dan allah dan annabi mm. wacce kake nufi daga ciki ciyaman duka biyun nake nufi waccan dai tunda ita ce tushe ba za a sake ta ba ita ta dan Allah dan annabi ta dan Allah dan annabi ita eh. kuma wannan da take ta zamani mm. dama duniya ita na tafiya da zamani ne eh. so da haka duk abin da zamani ya zo da shi kamata ya ciyaman sai a bi shi wacce kake tunanin kai za ku karfafa masana'anta ya kamata ta karfafa a halin yanzu to a halin yanzu ni abin da nake gani a dawo a kalli kasuwa ta zahiri wadda ake zuwa ana miƙawa ana karba a rabu da waccan na tafi da zamani ta duniya ba a ci gaba da waccan din amma ai idan an dawo can an tafi an yi nisa ana ta tafiya kai ka ce ka dawo baya a dawo kuma a zo a yi wani abu da wasu da yawa suna ganin sun shige shi a mun ba ina nufin a kyale waccan a dawo wannan ba a'a ina nufin a gyara wannan din sannan kuma a ci gaba da dora karfi akan waccan din ka fahimce ni idan ka tsaya gyara can za a baka tazara a nisa kafin ka dawo an cimma wani gurbi da kai za ka dawo baka sanya akai ba akasarin waɗanda suke lura da waccan kasuwar eh. ba fa su ne suke intisabi da wannan sabuwar ba ba za su iya tattara kayan su koma waccan sabuwar a kowa ya je ya ci gaba da riƙe ɓangaren da ya ji a ransa ya fi gamsuwa eh. amma dai ita wannan sabuwar ba wata kasuwa ba ce da za a yi wasa da ita abin da nake nufi kenan eh. yanzu misali waɗanda suke kofa wambai mm. misali in muka ɗauke ta ita ce kasuwar fim mm. waɗanda suke kofa wambai kullum suna buga fina-finai adadin kwantiti ɗin suna ganin yaya ci gaba ko kuma akasin haka to ni a fahimta ta a ci gaba da wannan kar a saki wannan to ai bayanai suna nufin cewa a kullum ana asarar miliyoyin kuɗi a wannan masana'anta ta hanyar kasuwanci kullum wannan tsari daɗa zagwanyewa yake yana raguwa kullum shaguna da ake gabatar da waɗannan abubuwa rufe su ake ana canja su da wasu sana'o'i ta yaya tunaninka ko kuma yanzu shawarar da kake bayarwa za ta yi amfani in har irin waɗannan al'amura na faruwa ciyaman duk abin da kake siyarwa ko menene kake siyarwa kasuwanci yana zuwa da canjin yanayi mm. ni abin da na ce kar a rabu da waccan amma ita wannan din ai yanzu misali ai akasari zaka ga kowa yana zuwa yana bude irin su youtube channels nan yana kokarin ya zai ya ga yayi promoting abinsa daga inda da yake zuwa kuma matakin da da bai kai ba mm. amma dai waccan ta farkon ni ita ce ban yadda a saki ba saboda ita ce mafari ya zuwa yanzu mm. akwai dan tallafi ko basussuka ko kuma makamantan irin haka da wasu hukumomi da gwamnatoci kan bayarwa don taimaka ma wannan sana'a ta shirya fina-finai kamfanin maidu global ya mura ko kuma yana cikin waɗanda ake gwagwarmaya da su wajen mura to ni gaskiya ba mu taɓa mura komai ba to kuma taɓa ba ma taɓa nima ba gaskiya saboda me saboda kai ka ci ka koshi ba saboda na ci na koshi ba saboda mm. na ɗauka cewa abin in ya zo watakila zai iya zuwa kan mummu mu ba tunda zuwa zuwa ike yi kenan to ai abu ne da yawa eh. ba mutum ɗaya ba ba biyu ba ba goma ba ko kuna ganin ba ku cancanta ba ku samu a ba cancanta ne ba mi ba ai mun hmm. fi kowa ma cancanta to me yasa ba ku samu ba in kun fi kowa saboda ba mu nema ba to ka ku wannan ba laifi ba ne kenan na masu bayarwa ba laifi ba ne na masu wasu suna kiran cewa gwamnati ba ta tallafawa an yashe shi da harkar ba a bata gudunmuwa ba a kyautata mata kai kuma gashi kana cewa kai ba ka nema ba saboda ka koshi ba abin da ya dame ka ba ka da bukata <laughs> eh, eh ban koshi ba to a tunda baka yunkuri ka je ka nema ba ka koshi kenan za a ce a ce ban koshi ba amma dai waɗanda suke nema mm. akasari wanda misali in abu ya zo akwai sabi al-awwaluna eh. to ai kaga waɗannan su ne matakin farko da suka fara nema mm. idan kuma yanzu watakila aka ce gobe ko jibi za a kawo wani tallafi mm. ai kaga sai mutum kuma shi ma akwai wani rukuni na sabiqunal nan da ka faɗa yanzu waɗanda suka je suka faɗi ga gwamnatin jihar Kano suke cewa ta yi musu riga ta yi musu sutura wajen karɓo wani bashi ko tallafi daga bankin masana'antu da za taimaka ya kake ganin wannan yunkurin musamman ganin yanayi ne da ake ciki yanzu da kuma sa ran da su waɗannan 'yan fim suke ganin cewa za su samu kana ganin wannan abubuwa zai fito ko kuma a'a karatun gurin mai shayi ne zai fito mana ai abu ne mai kyau musamman kai la'akari da waɗanda suke cikin abin sannan kuma har kullum ai ka kyautata zato tunda dai abu ne na alheri suka yi mm. mun sani idan aka samu wannan tallafin ya shigo cikin masana'antar fim ɗin ai za a motsa to ai an taɓa yi a baya aka ba wasu amma suka karkata tallafin zuwa wasu gurabe na daban ai da suka tafin sun dawo yanzu haka ai suna nan muna tare da su A sun dawo a kwarai kuwa ana tare da su ana nan tare da daɗi ba daɗi da daɗi ba daɗi gaskiya ne to masha Allah me kake kasashe musamman ga shi yanayin sabon shekara da aka shigo a masana'anta ya kake tunanin tafiyar a wannan shekara ina tunanin alheri a cikin wannan sabuwar shekara da muka shigo alheri da bunkasawa da ci gaba ko kuma da ko kuma kalubale da fuskanta tunanin alheri a wannan sabuwar shekara kuma ina wa fatan kowa da kowa ya nasara sannan ko masana'antar eh. ta bunƙasa waɗanda da ba su kai irin ku ba su kai irin ku waɗanda suka fi ku su ƙara samun ci gaba ku da kuke nan ku zama ma dai sai dai Allah ya sauka to Allah ya amsa masu kallo kuna kallon tattaunawa da muke da Alhaji Salim maiduguri. masu kallo barkamu da dawowa a cikin wannan shiri na ga fili ga doki ɗaya daga cikin jerin shirye-shiryen kundin kanewood a tare da ni kuna ganin yadda muke tattaunawa da shugaban kamfanin maido globals alhaji salim producer al'amarin fina-finai yanzu za a iya cewa ya kai intaha ko kuma ya kai wani matsayi yanzu fina-finan kanewood sun tashi sun yi haɓaka suna yin kafaɗa-kafaɗa da sauran fina-finai na duniya babban misali ma waɗanda suke kamar nan na makwabtan waɗanda suke abokan zaman me kake ganin sirrin nasarar da kaniwa take samu a ɗan cikin wannan lokaci duk da dai wasu na ganin cewa kamar ta yi tafiyar hawainiya to ciyaman gaskiya ni bana kallon kamar ta yi tafiyar wata hawainiya ni ina ganin tana tafiya ne yadda ya kamata to alhamdulillah ga abubakar nan ma allah ya kawo shi yau babban mu alai salim maidu salim maidu eh. mai maidu global eh, kasan mun daɗe rabu da maza eh, ga kuma sabon fim ɗinsa agola agola da akwai sa cikin jerin fitattun fina-finai duk da naji sai ma kama sunan ciyaman ciyaman yake ko eh. an yi nadi ne a masana'antar ba mu sani ah, ba ai tukunna dai zauren mu na da dumin su ba mu sauko <laughs> bai dauko daidai ba ai wayannan yan tsakure tsakuren da tuni sun ji labari ko ba haka ba <laughs> ai ina ganin shi agolan kansa ma yana taka rawa muhimmi a ah, gaskiya yana samun dimbin kuri'u kuma ka san dama Allah sa ya zo mana da wakar rabu da maza domin an daɗe ana zaɓanta a cikin jerin mu shakata kuma ba mu samu mun sako shi ba. Ka zo da waƙar rabu da maza? dan kwanaki da da ka aiko da su babu ita gaskiya ne eh to ya kamata a bincika eh kwarai ku za a bincika a bincika a kawo tun da dai yan eh. kallo suna so gaskiya za a kuma ya ba mu dama sai mu dauko ta yanar gizo gizo na san akwai a shi kamar youtube na ga kamar kun daura eh mun daura to a dauka kawai to eh, sai a aiko sai a rubutu a rubuce eh. ko ba haka ba <laughs> kan mu ji mu ma an shiga kotin yanar gizo ko ba haka ba dan ni dai bara a danko wuya na ba eh? <laughs> to abubakar me ake da shi a wannan mako eh to kamar yadda ka faɗa ka sa akwai fitattun fina-finai guda goma cikin wannan masana'anta ta kadi wanda sun dade suna kai kawo tun daga wancan shekarar da aka ɗauke su zuwa wannan shekara na 2019 da muke ciki Allahu akbar Allah ya sa mun shiga asa amin amin kuma an samu kasan su ma masu kallo suna korafin ba sababbin tallaka da suke hmm. zuwa musu eh. to amma alhamdulillah a bana fa an samu sababbin tallaka wanda na ga wasu ma sun wujijjiga tsofaffin fina-finai ko tsofaffin tallika irin su rabu da maza da sun yi fatali da su da irin su agolan nashi kaji ko to na san shi ba dai eh. dole fa sai ya dage ya ƙara sako wani sai an dage gaskiya ne eh, sai an dage gaskiya ne to bismillah ba damuwa masu kallo barka da shigo cikin wannan zaure na na fitattu goma na kundin kanut suna na abubakar abif ibrahim a cikin wannan sati shirin da muke dauke da shi ya zo mana a na goma fitaccen shiri ne wanda ya zo daga wani fitaccen kamfani wanda ake kira da mai fata pictures kamfanin mai fata pictures kamfani da yake can garin jos a cikin wannan sati wannan kamfanin ya zo ne tare da jerin gwanon stratin jarabai wanda ya haɗar da haruna talla mai fata alinuhu baban lahayatu hafsat idris da dai sauransu wanda suka fito suka kewaye a cikin wannan kasaitaccen shirin nasa wanda yake kira da sababi shirin da samu fitaccen shiri daga wajen fitaccen mashirin shirin fina-finai wato ashir small sannan kuma fitaccen mai bada umarni har ila yau da haru da tallabe fata shi da ya samu damar ba da umarnin shirin sababi shirin sababi shiri ne da ya tara ya zo mana ana goma cikin jerin fitattun shirye-shiryen wannan mako gaskiya kana cikin matsala Dan ina neman aiki a gurin ka kace ne ma ka lalata min rayuwa dan zaka bani aiki Muna rantse da Allah in ba ki kashe ni ba sai na kashe kaina Ka duba halin da ka sa mahaifina a ciki Ka duba ka ga yadda mahaifina yake zubar da hawaye Haba dan Allah kar ki mun haka dan Allah ki haƙuri me yasa zaki daga shirin da ya dace na ya zo mana ana goma muna dauke da wani shahararren shiri fitacce kasaitacce shi ma wanda ya da kirji yayi gurnanin zaki zo mana ana tara cikin jerin fitattun shirye-shirye mu na wannan mako wannan labarin ya zo ne daga kamfanin Samari Films Production wanda ya samu kyakkyawan shiri daga fitaccen shirye fina-finai wato Ibrahim Gubuci kwarar mai bada umarni MI dan baba shine samu damar bada umarnin shirin wannan labarin ba kowanne bane illa Minat duk mace da kuke gani ma'ana ita ce za ta kare darajar gidansu kuma ita ce za ta yi watsi da martabar gidansu kar ku amince ku yarda ku yi ƙawa ta mutum mai rai ku yi kuma kawance da waya aminat eh, na ce ki shiga mu je mu rage maki hanya ba wani abu ne zan iya karasa da kaina ki tuci kanki shi alhaji baya so ya ga mace mai kyau tana a ƙasa haka tana shan wahala kaga alita ya gidan masan ne fa mai babban carbi kan girma Allah ka rufa mu asiri ku taimake ni ko ki ba da adan kai ko kuma kiki bari in ga miki gaskiya wallahi ke bakin ne kiki sai in ɓadda ke daga ki habba banki duk abin da yake so ki in dai wannan ne mina ki kwantar da hankalinki ka fita daga kan hanyar da 'yata ta biyo kai ai abun farin ciki ne abun girmamawa ne maka hannun na yarka da ce ina so sabon shiri mai fitowa minat daga labarin minat wanda ya dace na sira zo mana ana tara muna dauke wani gautaccen shiri fitacce wanda ya kirji shi ma ya zo mana ana takwas a cikin jerin fitattun shirye shirye na wannan mako wannan labarin shi ma ya zo ne daga kamfanin ya kasai production wanda ake kira da dai ba shirin dai ba shiri ne da ya zo da wasu fitattun jaruman da suke kunshi a cikin wadda sanata tam kanid wanda suka zo da wannan kamfanin na ya kasai production da ya haɗar da maryam gidado sadiq sani sadiq da dai sauransu da suka suka kewa cikin wani kasaitaccen shirin shi ma wanda ake kira da ɗayi ba shirin da ya samu gawartaccen tallafi da wajen ƙwarar mai ba da umarnin wato awaldi ya kasai. mana abinci ba ne? kin duba kitchen din babu abinci daga kamfanin ya kasai productions kai dai yanzu kullun daga farar shinkafa abinda kawai ka iya dafa na. dole abin da ta ranka ya baci amma kamata a yi kai haƙuri kwana da samun lafiyarsa da rashin samun lafiyarsa ko ya yi rai ko kai ya rai wannan ba damuwa na bane a kyale ta tafi a kashe min ita kawai kamar yaya haka ina matar aure cutar haka to me kake so ka maida ni ku za ka yi haka aure ya raba da wani bakin ciki za mu kuma ina jin nauyin ki ba na son irin wannan sa sa'in yana shiga tsakanin da wallahi sai na lalata rayuwarta bayan ki riga kin ba da kai gobe ya hau yawa wani irin taurin kai ne da ke an yi miki magana kin ki ji kin ki fahimtar su an haɗa ni da ke mu yi magana da ke a matsayin namiji ki saurare ni ba ki ji ba sai da kika kashe ɗan mutane Wallahi tallahi ba na kashe shi ba. Ƙarya kike da gangan ka kashe shi. Ni ba rai ne da ni. Shirin da ya dace da sira zo mana a na bakwai shi ma fitacce ne wanda ya zo daga wani fitaccen kafa da ake kira da dawayyan movies wanda ya zo daga wani ko kuma ce wanda ya zo da wani salon labarin sa wanda yake kira da Ummi Sambo. Shirin Ummi Sambo. shiri ne da ya zo daga kafar dawayya movies kamar yadda na faɗa sannan kuma yana kunshe da wasu ɗimbin jarumai irin su alinuhu rukayya dawayya asma'u sani da dai sauransu wanda suka fito suka kewa cikin wannan kasaitaccen shirin na ummi sambo wanda yake nuni da irin auratayya ko kuma illar auren da babu zaman gaskiya a cikinsa shirin ummi sambo shiri ne da ya zo kamfanin da wayan movies kamar yadda na faɗa sannan kuma ya samu fitaccen shiri ne daga wajen fitaccen jaruman nan wato rikayya umar da wayayya kwararren mai bada umarni har ila yau dai sunus oscar popotu shine zaburo jikin sai bada umarni wanda shahararren shirin na ummi sambu wai da Allah ne dalilin da yasa kake so sai ka aure ta ke ma ko zan iya sanin dalilin da ya sa ba ke son aure ta saboda na san ka na san kowaye ka shi yasa ba na so ka aure ta kamar yadda na san kike da ciki da bai ko kuwa zan miki tono tono da ki taba tunani ba yake sai ta san komai kamar gaskiya ni ina son aure namiji mai daraja irin ta shi ba dan gidan bane to amma saboda Allah me yasa tintini baki ga mu wannan labarin ba ba ka hanki wace ce ita wani abokina ne ba ya isa mu je ka ci abinci na maku wallahi baka isa ba gidana ne fa ni ka da iko da gida kuma na fasa din kai abinda zaka yi akwai matsala fa yaya akwai matsala fa yaya wannan ai zarci ne dan me za a daura maka aure baka faɗa min ba wannan aure da yana wucin gadi Shirin da ya ke ya zo mana ana shi da fitaccen shiri ne wanda ya zo da kamfanin Second Team Empire. Kamfanin Second Team Empire ya zo da wani salon labarin sa ne wanda yake kira da munakisa wanda yake kunshi wasu dimbin jarumai irin su Sadiq Sani Sadiq da dai sauransu wanda suka fito suka kewa a cikin wannan salon labarin wanda yake kira da munakisa. Wai kai? Sunana Bello. Bello Sa'adu. Labari na mummunan labari ne. Jijani na karfi. To shi ke an sai an zo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai wannan da adda tsirara. Me haka? Lafiya kuwa? abokina ka iya shirya mana kisa amma maza ba sa zuwa wajen me ya kawo ka nan wajen saboda ya gano baka da sana'a kisa ya nemi sana'a ya baka kuma biliyan kai ko tiriliyan din da ake kira da naira ɗaya ta fara. Ban yi zaton akwai mutumin da ba mutuci ba. Ko ciki da kuka fito da gani. Ka san dalili na? Muna kisa directed by Falalu A. Dorayi. da shirin munakisa za mu tafi hutun takaitaccen lokaci ba tare da lokacin makallacin kallon wannan shiri ba za mu daura muku akan shirin na mushakata har mu zauna kuma mu koma zuwa na biyar har zuwa na ɗaya kamar yadda muka saba cikin wani fitaccen shirin namu na fitattu goma na kundin kanu. ya zo da kamfanin JS Inua International kamfanin da ya kawo muku shirin nan takaddama a shekarar baya a cikin wannan sati kamfanin ya dar mikiya tare da jerin gwano fitattun jarumai irin su Hassana Muhammad tare da haɗin gwiwar wasu fitattun jarumai da suka suka kiwa cikin wani kasataccen shirin wanda ya zo muku daga wannan kamfanin wanda ake kira da Jidda me ya kawo ki gidanmu cikin wannan dare haba salma na ga kin wani ganni kin tsorata Salma! <laughs> kin san cewa Salma tana ta'amali da miyagun kwayoyi? Kana nufin kwayoyin ta sha ta bugu ta kashe kanta? bincike ne kadai zai iya tabbatar da haka are you insane kina da hankali kuwa daga labarin da ya zo da kamfanin JS International muna dauke da wani fitaccen shiri kasaitacce wanda ya dace da suna zama na ana hudu a cikin jerin fitattun shirye-shiryen na wannan mako wannan labarin ba kowanne ne shi ma illa kawaye wanda ya zo da kamfanin Ramlat Production kamfanin Ramlat Production ya tsakuro wasu gawartattun ko kuma ci fitattun jarumai da wanda suka fito suka kewa cikin wannan kasaitaccen shirin nasu wanda ke kira da kawaye irin su Hafsat Idris Ali Nuhu Aisha Humaira ga sani danja shi ma ba a bar shi a baya ba domin ya leko a cikin wani kasaitaccen shirin na kawaye shirin da yake nuni da irin cin amanan da ke tsakanin kawaye a cikin wannan zamani da ake ciki sannan kuma shirin bai tsaya nan ba domin ya samu gawurtaccen tallafi ne daga wajen fitaccen mashirin shirin fina-finan nan wato nazir dan hajiya sannan kuma kwararren mai ba da umarni fitaccen jarumi ali nuhu shi ne samu damar ba da umarni wannan shaharar shirin na kawaye.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 Allah isa tsakanina da ke zan yi wa Allah ya isa Abuja ke da saurayi ya kama miki hotel hmm? maza fara Allah ki cikin abin daga ɗakin nan ki hanya airport okay to na da wa labarin da ya dace da sura zo mana ana uku shi ma fitacce ne kasaitacce ne wanda ya zo da kamfanin al-mubarak international kamfanin da ya saba kawo mana fitattun fina-finai a shekarun baya irin su adam da dai sauransu a cikin wannan sati wannan kamfanin shi ma ya zo ne tare da wasu fitattun jarumai da suka suka a cikin wani salon labarin sau da yake kira da daren farko waɗannan fitattun jarumai sun haɗar da sadiq sani sadiq aisha tsamiya ko kuma ce aisha aliyu tare da fitaccen jarumi shi ma jamilu ya kasai ibrahim mandawari duk ba a bar su a baya ba tare da wasu fitattun jarumai da yan kalo idan suka bibi wannan kasai kasaitaccen shirin za su gane irin fitattun jarumai da suka fito suka ba da nasu tallafin wajen jan ragabar da kyakkyawan shirin da ake kira da daren farko shirin daren farko shiri ne da ya samu kyakkyawan tallafi daga wajen fitaccen bashirin shirin fina-finan nan wato Jamil ya kasai sannan kuma sa Hafiz Bello shi ne samu damar ba da umarnin wannan shaharar shirin da daren farko. Shin ya zo gaya mun cewa ya ɗauke ta ya keta wani gida. ke kuma tare kuke da ita yar uwarki ce ɗakin ku daya kina gaya min cewar har ya zo ya aure ki baki san komai a kai ba ni mace ce mai zafin kishi musamman bangaren abin da nake so don tell me this me kike so ki ce min akan abin da kika aikata ban tabbatar da cewa ina son ki ba sai yanzu da naji wannan kalmar ta fito daga bakin ki ka san ina da masoyi jiya ka da gidan nan sha biyu yanzu kuma ka kara cewa wani wai fita za ka yi Ko ka manta cewa ni amarya ce? Ba zan taɓa yarda da kai da mace ba. faɗuwa ce ta zo daidai da zama. Shirin da ya dace na sira zama anabi shi ma fitacce ne wanda ya zo da kamfanin Yar Shehu Production. Kamfanin Yar Shehu Production idan yan kallo basu manta ba kamfani ne da yake can garin Kaduna. A cikin wannan sati kamfanin ya zo shi ma tare da wasu fitattun jarumai wanda suka fito suka kewa cikin wani salon labarin sau ne yake kira da burin so. Fitattun jaruman sun haɗar da Abdul M. Sharif umma shehu falal e ɗorai da dai sauransu wanda suka fito suka kewa a cikin wani kasaitaccen shirin wanda yake kira da burinsu Allah ya sa dai baki fito da shirin koma gida ba kin fito kenan idan haka kake so ka ɗauka an gama da halamun kamar ba za ki wahala yau da ruwa ba me kake nufi saboda na ga kin yi saurin haddace kalamai um, lambar waiki abin da ya fi haka ma zan miki mu bar magana wannan wani irin kuskure ne anan a bar maganar nan kawai tun da wannan yanzu saboda ka dangare ne zo gurin ba zan yi magana ba kan ji kwanta yaro kwanta kwanta dikan alhaji Musa dan gidan Hamza labarin da ya dace da sira zo mana a naɗe shi ma labari ne da zura kamfani geeks international wanda yake kirari da azima shirin azima shiri ne da yake ɗauke da wasu darsuka a ciki wanda ya kamata 'yan kallo ku bibiye shi ku kallace shi domin ya samu kewayar sattin jarumai ne wanda suka kware wajen faɗakar da 'yan kallo irin su abba el mustapha rashida labbo da dai sauransu wanda suka fito suka kewa cikin wani ƙasaitaccen shirin na azima shirin azima shiri ne da ya samu gawartaccen talafi daga wajen ƙwararren mai ba da umarnin wato hassan Giggs. da shirin azima wanda ya zo da kamfanin gigs international muka kawo karshe wani shiri na minukta tu goma da kundin kan shirin da ya samu fitaccen shiri daga wajen gawartaccen mai ba da umarnin nan har ila yau dai wato hassan gigs aminu sharif kaga fa hassan gigs labarinsa a bana fa ya ah, ƙara shi abin ba abin da za a ce ai irin wannan abin da ake kira performance eh. da jarumi abba almustapha irin ya zuba ai shi kansa abin duba ne <laughs> gaskiya ka shi kuma daman ana kewar shi fina-finai daga kamfanin gigs international kaga shi darakta hassan gishi ma ya fito ya dira cikin tsakiyar taro tun daga shi daga dukkan alamun kuri'u da ake ta dannawa sun nuna alamun cewa fim din zai yi tasiri a zukatan 'yan kallo to ba abin da za mu ci sai dai ka san fa akwai labarin sa na sadauki da yake nan ya fara zagaye yana haskawa a sinimomi shi ma fa to a eh lalle wannan ai na maza ne ko ba ka ba <coughs> ire-iren wannan labarin ai su kaɗan ne daman an ce manya-manyan fina-finai kamar yadda ake kirari sai mai hali sai <laughs> attajiri ko ba ka ba su ko daman a koda man manna suke da attajirai gaskiya ko ba ka ba shi ya sa a suke <laughs> ake samu irin waɗannan fina-finan eh ake to ba laifi dai to masha Allah ah. kafin nan ina ganin muna godiya matuƙa za mu tattara kayan mu sanayi saboda yanayi na lokaci masu kallo nan muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin babban bakonmu alhaji salim maidu shugaban kamfanin maidu globals muke godiya ga duk waɗanda suka samu suka kalli wannan shiri idan akwai shawara tambaya ko korafi kan wannan shiri ko wanda ya gabata za ka iya tuntuɓar mu ta kafafen sadarwa ko kuma kai tsaye ka tafi handalin shi maidu global ko kuma handle dina a iya sharif a twitter ko a instagram ko kuma ka tafi ah ibrahim 1 a na shi dan karamin su babban su domin tambayoyi abin da ya danganci shirye-shirye da kuma waɗanda suka kamata da haka nake cewa haɗu a mako na gaba insha allahu ma'asalam akwai dan tarbiyya ta mutu zai eh, da za mu ɗauka yanzu ya dace na gudun a ɗauko wancan ɗin